This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ishirin da biyu da kuma ishirin da biyar. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Amma yanzu dai ga Mahmud Lalo da kanan labarai. To a yau Litinin aka fara gudanar da zaben shugaban ƙasa a Sudan. Jam'iyyun ƙasar Libya na shirin wani zaman tattaunawa a ƙasar Algeria. a yau litinin wani sanata a ƙasar amurka zai bayyana aniyarsa ta shiga takarar shugabancin ƙasar da za a yi baɗi a shirin namu na yanzu za ku ji cewa takaddamar sakamakon zaben gwamna na jihar taraba ya yi sanadiyar kone-kone da ma hasarar rayuka muna kuma ɗauke da rahoto a kan sakamakon zaben jihohin plateau nasarawa da benue daga jihar enugu ma muna ɗauke da rahoto a kan sakamakon zaben gwamna na jihar Za kuma ku ji cewa 'yan takarar da ba su samu nasara ba a zaben gwamna na jihohin Bauchi da Gombe sun amince da sakamakon zaben da aka bada. Amma duk sai bayan labaran duniya yanzu dai ga halin da duniya ta wuni. To masu assalamu alaikum. A yau Litinin an fara zaben shugaban kasa a Sudan zaben da ake sa ran 'yan kasar za su sake baiwa shugaba Umar al-Bashir da jam'iyyarsa ta National Congress Party damar komawa a wani sabon wa'adi saboda ƙauracewa zaben da bangaren 'yan adawa suka yi. Mr. al-Bashir wanda kotun da ke hukunta manyan laifuka ta ICC ke tuhuma da laifukan cin zarafin bil adama ya kasance a akan karagar mulkin kasar tun daga shekarar 1989. Ya kuma lashe zaɓe a shekarar 2010 zaben da 'yan adawa suka ce an tafka magudi. yanzu aka dai masu kada kuri'u na da zaɓi ne da ya haɗa da shugaban ƙasar kawai da wasu 'yan tsiraran 'yan takara a wannan zaɓe wanda za a gudanar da shi har zuwa ranar laraba da wato ta jibi ƙungiyar tarayyar turai da ƙasar amurka da birtaniya da kuma norway duk sun soki wannan zaɓe inda suka ce rashin samun tsayayyar madogara a kan makomar ƙasar ya haifar da rashin siyasar da za ta ƙunshi dukkanin ɓangarorin ƙasar. a cewar jami'ar da ke tsara harkokin wajen kungiyar tarayyar turai federica mogherini wannan zaɓe ba zai samar da sakamakon da zai karɓu a duk faɗin ƙasar ba sai dai shugaban hukumar zaben ƙasar ta inec farfesa muktar al-assam ya yi watsi da wannan koke-koke inda wata hira da muryar amurka ya ce 'yan bangaren adawa na daga cikin 'yan majalisun dokokin ƙasar da suka zaɓi mambobin hukumar zaben Jam'iyyar siyasar ƙasar Libya na shirin wani zaman tattaunawa a yau Litinin a ƙasar Algeria yayin da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwarorinsa da suka fito daga ƙasashen nahiyar Turai su biyar suka yi kira ga ɓangarorin da ke adawa da juna da su samu matsaya guda ɗaya wadda za a kafa gwamnatin haɗaka domin a kawo ƙarshen zubar da jinin da ake yi tun bayan da aka hambarar da gwamnatin shugaba Muammar Gaddafi. A wata sanarwa da suka fitar ta haɗin gwiwa Kerry tare da ministocin harkokin wajen kasashen Birtaniya, Faransa, Jamus, Italiya da kuma Spain sanya yi na'am da wannan zaman na yau da kuma wanda Majalisar Ɗinkin Duniya za ta jagoranta a ranar Laraba mai zuwa 'yan Allah kai mu a ƙasar Maroko. Sun kuma kira da a kawo ƙarshen hare-haren sama da na ƙasa da ake yi, wato da ake kaiwa a ƙasar, inda gwamnatoci masu adawa da juna suke taba ta kashi domin mallaka ikon ƙasar. har yanzu kuma sun yi barazanar saka takunkumi kan waɗanda ke yin barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasar ta libya tuni dai 'yan tawayen isis suka ɗauki alhakin farmakin da aka kai jiya lahadi a kan ofishin jakadancin koriya ta kudu da ke tripoli wanda a cikinsa mutane biyu suka rasa rayukansu a yau litinin ma wani bom ya fashe a haraba ofishin jakadancin morocco da ke birnin ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To kasar Saudiya ta yi watsi da bukatar da kasar Iran ta gabatar na ta kawo ƙarshen hare-haren da take kaiwa a kan 'yan tawayen Houthi mabiya da Shi'a da Tehran ke kawance da su a ƙasar Yemen. A makon da ya gabata ne shugaban addinin ƙasar Iran wato Ayatollah Ali Khamenei ya ce hare-haren da Saudiya ke jagoranta akan 'yan tawayen laifuka ne da suka shafi kisan ƙari dangi. sai dai minista harkokin wajen saudiya saud al-faisal ya ce saudiya bata je yemen din ba domin biyan bukatar kanta sai dai don taimakawa wato sai don taimakawa zababbiyar gwamnatin wajen maida ikon gwamnatin shugaba abdurrabbu mansur hadi wanda ya tsere da kasar zuwa saudiya yayin da rikicin kasar ya yi tsamari a ranar asabar saudiya wacce ke da rinjayen 'yan sunni ta ce an kashe akalla 'yan tawayen 'yan shi'a su 500 kan iyakokin saudiya da wato yemen tun bayan da kuma riyad da kawayensu suka kaddamar da hare sama a ƙarshen watan da ya gabata akan 'yan tawayen huti da ke kokarin karɓe ikon ƙasar ta yemen jami'an tsaro a bangladesh na cikin shirin kota kwana bayan da aka kashe wani babban malamin islama wanda aka same shi da laifukan cin zarafin bil'adama a shekarar 1971 a yakin neman 'yancin kai daga pakistan an dai rataye muhammad kamar zuman, a daren asabar a wani gidan yari da ke daka babban birnin kasar an tsaurara matakan tsaro a babban birnin yayin da wasu dubban mutane suka bazama kan tituna suna nuna farin cikin wannan hukuncin sai dai wato jam'iyyar jama'atul islam ta yi allah wadai da wannan hukuncin ta kuma yi kira da a gudanar da yajin aiki na gama gari a yau litinin masu shigar da kara sun ce kamar zaman ne da ke da alhakin kisan gillar da aka yi wa wasu manoma su 120 da ba sa dauke da makamai akalla mutane miliyan uku suka mutu a yakin neman 'yancin kai wanda aka kwashe watanni tara ana yinsa da ƙasar pakistan To da ƙarshe a nan ƙasar Amurka yakin neman zaben shugaban ƙasar ya fara cinkushewa yayin da sanata Marco Rubio ke shirin bayyana aniyarsa ta zama ɗan takarar neman shugabancin ƙasar a yau Litinin. Wannan kuma na zuwa ne kwana guda bayan da tsohon sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta bayyana ƙaddamar da nata yakin neman zaben. Ana sa ran Rubio mai shekaru 43 da haihuwa wanda iyayensa bakin haure ne daga ƙasar Cuba zai shiga jerin yakin neman zaben a wani wuri da hukumomin suka wato suka fara yi wa bakin haure ƙasar rajista da suka zo daga cuba yayin da suke gudun fushin gwamnatin fidel castro a shekarun 1960 zuwa miami rubio dai zai kasance dan jam'iyyar republican na uku da zai bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugabancin amurka wanda za a yi a shekara mai zuwa inda ya shiga jerin 'yan takara irin su sanata rand paul da ted cross labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu haka dai ana zaman ɗarɗar a wasu sassan jihar Taraba yayin da ake ci gaba da haɗa sakamakon zaben gwamna na jihar biyo bayan wata takaddama da ta yi sanadiyya hasarar rayuka a yankin. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. bisa ga dukkan alamu dai wankin hula ne ke fa neman kaiwa dare a jihar taraba game da sakamakon zaben gwamnan jihar biyo bayan takaddamar da ake yi game da sakamakon zaben wasu kananan hukumomin jihar lamarin da ya kai ga asarar rayuka da kuma kone-kone a yankin gembo inda ma kamar yadda rahotanni ke nunawa an kwana gidan sakataren gwamnatin jihar da kuma dan majalisar dokoki batun result ne na mbamga constituency wanda aka dawo akan cewa dan takarar APC ne ya ci sannan aka dawo a returning a Gembuse aka yuye aka ce PDP eh, ne ya ci to shine ya sa eh, matasa suka fusata suka kone gidan member mbamga din so da gaske ne wai kuma an samu asar rayuka an samu rayuka mutane uku yanzu haka cikin eh, yanzu haka dai yan sanda suna kokari su kawo karshen alamari. ana gode-gode jami'an tsaro dai abin ya fi karfin su a halin yanzu Ah, sai dai kawai an bar ah, yaran suna abin da ake ga dama kawai yanzu hakan nan dai gashi inda nake zaunan nan wuta ne yake ci to sai dai kuma da na tuntube shi game da abubuwan da ke faruwa yanzu a yankin gembo kakakin rundunar yan sandan jihar taraban asp joseph kaje ce fa bai da cikakken bayani a yanzu eh ban tabbatar ba tukuna bare na yi kokori samu su dpo nomban shi baya tafiya kawai yanzu jam'iyyar apc a jihar taraban ta bakin shugaban jam'iyyar alhaji hassan jikado ta yi fatali ne da sakamakon zaben wasu ƙananan hukumomin da aka bayyana yanzu da akwai ƙananan hukumomi guda uku zuwa hudu da muke kuka a kai kuma dole ne a yi mana adalci saboda jam'iyyar apc adalci take so kuma in allah yadda dole ne a yi mana wannan adalci kuma mu ba za mu taɓa bari ba saboda hakkin mutane ne ba yadda za ka ɗauki hakkin wani ka miƙa wa wani gaskiya magana ne babu nasarar da pdp take samu mu dai kun sani eh, rahotanni da muke samu a duk eh, sassan da yake fitowa da kuma sakamakon da muke samu ba ita ce a kafa sai dai ana amfani da jami'an tsaro a wasu ana kwace akwatuna ana eh, rubuta sakamakon ana so a shiga ga dace ko ko muna nan eh, tsaye muna jiran su. To sai dai kuma ita ma jam'iyyar PDP da ke mulki a jihar ta bakin shugaban ta Honorable Victor Balakona ta musanta zargin da ake yi na cewa suna amfani da jami'an tsaro wajen musanya sakamakon zaben da ake tattarowa. Wallahi karya ne. Nasara dai da Allah ya saba mu a Taraba dama Taraba jihar PDP ne. Kuma nasara da Allah ya saba mu yau mun mulki kasan Taraba shekara 16. Talaka sun ga dividend na demokradiya. Duk wanda ya san Jalingo abin da ya kama shekara shida zuwa yanzu ya ga canji. Wannan shi yasa jin daɗin talakawa ne suke zaben mu. amma muna muke da 'yan sanda da soja ne a taraba wannan ai harkar gwamnati federal ne to sai dai kuma yayin da hankula suka karkata ga jihar taraban tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar da ke zama uba ga jam'iyyar apc a shirar arewa maso gabashin najeriya ya ma saba laya cewa jam'iyyar za ta falashe zaben taraban in allah ya dai jihohi da dama yanzu sauran taraba me zaka ce dangane da halin da ake ciki eh, da ikon allah za mu ci taraba yanzu da an zura ido ne a ga sakamakon da zai fito daga jihar taraban musamman ma da yake an fi fafatawa ne a tsakanin jam'iyyar pdp da ke mulki a jihar da kuma jam'iyyar adawa ta apc wanda ta tsaye da sinita aisha jimar alhassan da ake walakabi da maman taraba a matsayin 'yan takarar jam'iyyar ibrahim abdul-aziz sashen hausa na mura amurka daga yola a najeriya da madalla a gaishe da ibrahim abdulaziz Hukumomin zaben jihohin Plateau da Nasara da kuma Benue sun sanar da sakamakon zaben gwamnonin yankin ga Zainab Babaji da karin bayani. Hukumar zaɓe a jihar Plateau ta ayyana Simon Lalong na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben kujerar gwamna a jihar Plateau. Jami'in tattara kuri'u a jihar Plateau kuma shugaban jami'ar harkokin noma da ke jihar Benue, Farfesa Emmanuel Kucha, ya bayyana cewa jami'ar apc ta sami kuri'u uku yayin da jami'ar pdp ta sami kuri'u 520,627 ya kuma ayyana simon lalon a matsayin wanda ya lashe zaben inda ya buge abokin takararsa sanata gyan yom shon pajok daga jihar nasarawa kuwa gwamna mai ci umaru tanko almakura na jami'ar apc ne ya lashe zaben da kuri'u 309,746 inda ya doki abokin takararsa na jam'iyyar abga labaran maku wanda ya sami kuri'u 178,983 shi ko dan takarar gwamna a jam'iyyar pdp a jihar ta nasarawa yusuf agabi ya zo na uku ne da kuri'u 119,782 kamar yadda jami'in tattara kuri'u a jihar nasarawa kuma shugaban jami'ar tarayya da ke lokoja farfesa hassan rafin daɗi ya bayyana a jihar benue ma jami'i mai tattara kuri'un kuma shugabar jami'ar jos farfesa howard babale ne ya bayyana samuel otom na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe zaben da kuri'u 422,932 inda ya doke abokin takararsa na jam'iyyar pdp ta hemen tazor wanda ya sami kuri'u dubu uku uku da da da da goma sha saba'in takwas a yanzu haka dai jam'iyyar apc ne ta lashe kujerar gwamnonin plato nasarawa da benue da ke shiyar arewa ta tsakiyar najeriya zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya zauna lafiya al'umma ta To madalla a gaida Zainab Babaji. Daga jiha Enugu kuma ga Hassan Maina Kaina da rahoton sakamakon zaben jihar. Kamar yadda sakamakon zaben ya nuna, Mr. Ifeanyi Uguanyi na jam'iyyar PDP ya sami ƙuri'u 488,277 yayin da ɗan takarar APC barista Okia Ezeya ya tashi da ƙuri'u 43,837. dan takarar apc ok zaya nan take ya kira taron manema labarai inda ya yi watsi da sakamakon zaben ya ce zaben na tattare da magudi satar akwatin zaɓe tashin hankali garkuwa da mutane da ma amfani da kuɗi wurin sayan masu jefa ƙuri'a shugaban jam'iyyar apc na jihar enugu dr ben waye daga bisani ya kira waya inda ya min ƙarin bayani sun sace takardun zaɓe da ma na rubuta sakamakon zaɓen suka rubuta sakamakon da suka ga dama sun haɗa baki da jami'an tsaro jami'an tsaron sun samar wa malaman zaɓe kariya inda aka tafka aika aika sai dai kuma kakakin gwamnatin jihar inugu mr a cife ya musanta hakan da ma zargin da aka yi na amfani da kuɗi. Nobody who has used money in Enugu State to win election babu wanda ya yi amfani da kuɗi a jihar enugu don ya ci zaɓe kamar yadda na gaya tun farko jihar enugu gaba ɗaya ta pdp ce saboda ayyukan da mai girma gwamna sullivan chime ya aiwatar a cikin shekaru takwas da suka gabata saboda haka idan wani ya yi zargin mun yi amfani da kuɗi to ba za mu yi rigima ba abin yi shi ne sai ya je kotun sauraron kararrakin zaɓe don tabbatar da haka a bangare ɗaya kuma wani ɗan jarida mai zaman kansa a jihar inugu sir mike ubani ya gaya min abin da ya gani lokacin zaben uh, uh, an sami rigingimu a yankin da ɗan takarar apc ya fi karfi a ice da ke karamar kumar ibo eze inda shi ɗan takarar apc zai kada ƙuri'arsa. wasu 'yan bangar pdp ne suka zo suka fara duka masu zaɓe da tuni suke cikin layi don tantance su 'yan bangar suka ce suna neman ɗan takarar apc ne kuma aka yi sa'a baya nan amma sun daddaki kaninsa kuma suka sace kayan zaɓe amma magobayan ɗan takarar apc suka bi su kuma 'yan sanda sun iso aka kuma kwato kayayyakin zaɓen hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria To, 'yan takarar kujerar gwamna da suka sha kayi a jihohin Bauchi da kuma Gombe sun bayyana amincewarsu da sakamakon da hukumar zaɓe ta bayyana sannan kuma suka taya waɗanda suka yi nasara murna ga Abdulwahab Muhammad da rahoton. 'yan takarar kujerar gwamna da ba su yi nasara ba a jihohin bauchi awal jatau daga jam'iyyar pdp da kuma alhaji muhammad inuwa yahaya na jam'iyyar apc a jihar gombe dukkaninsu sun amince da sakamakon da hukumomin zaɓe suka bayar tare da taya waɗanda suka yi nasara murna da farko ga muhammad awal jatau na jihar bauchi sunana muhammad awal jatau wadda yake wakiltar mazaɓar zaki a majalisar tarayya ta abuja kuma wadda ya nemi gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar pdp a jihar bauchi to alhamdulillah na nemi mu gana da ku domin na miƙa godiya ta musamman wa subhanahu allah subhanahu wa ta'ala na nemi gwamnan jihar bauchi a karkashin jam'iyyar pdp bisa kaddaran allah ya kasance ma abakar barista ya samu nasara na tabbatar da cewa wannan al'amari daga allah yake kuma a duk wani abin da mutum ya nema kana nema ne da zuciya biyu ko dai wal allah ka samu ko kuma ka rasa saboda haka mun tabbatar da cewa abin da Allah ya yi shi ne daidai ba abin da mutum yake tsammani ba. Na kira MA Abakar na yi masa murna na kuma yi masa fatan alheri alhaji muhammad inuwa yahaya a jihar gombe ya yi na'am da sakamakon da hukumar zaben ta bayyana sannan ya taya bayan hassan dan kwambo murna bisa zabensa karo na biyu to alhamdulillah eh, sakamakon zaɓe ya bayyana hukumar zaɓe ta bayyana cewa eh, ɗan takarar jam'iyyar pdp shi ya nasara kuma mun karɓi hukuncinsu saboda su ne dama hukuma kuma za mu duba mu ga abin da yake ciki sannan kuma muna ba da shawara da kuma gargaɗi ga magoya baya na farko su zanna su saurari abu su zanna cikin hurumin doka kuma a yi haƙuri domin na aminta da harkar demokradiyya shi yasa na shiga zaɓe a matsayina na ɗan adam kuma musulmi wadda ya aminta da cewa allah ne yake bayarwa allah ne yake hanawa a yanzu Allah ya bashi na masa murna ina masa fata na kai ka kira shi ka masa waya kamar yadda muka gani a ƙasa shugaban ƙasa da yake kai ya faɗi ya kira ainihin janar ya masa murna a ni ban kira shi na masa murna ba amma ina masa murna yanzu na faɗa maka ka faɗa mai ina mai murna ibrahim hassan dan kwambo a jawabinsa na godiya ya buƙaci neman haɗin kai domin a yi wa jama'a aiki shi zaɓe allah yake yi kuma allah ya riga ya yi kuma wannan lokaci yana kira akan siyasa ya riga ci gaba kuma abin da ya fi a kowane lokaci siyasa mutum da ya yake ci na kira ga su da su tabbatar da goyon baya da tabbatar da cewa adalci za a yi musu a cikin gombe state halin da ake ciki jiya ne gwamnatin jihar ta gombe ta ba da sanarwar janye dokar takaita fita wanda ta kafa a jihar kimanin wata guda da ya wuce abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya madalla har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogon na cewa karfe 11 da minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar dan adam can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimu ya san. Jama'a masu mu da wannan la'asariyar litinin, Yusuf Aliyu Harande ne, ke yi muku sallama da fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. Kamar dai makon jiya, yau ma shirin na musamman ne, ganin cewar an samu canjin gwamnati a Najeriya. Kuma da yake shugaban ƙasa mai jiran gado, Janar Muhammadu Buhari, ya yi ikirarin cewar su gwamnatinsu ta jama'a ce don jama'a daga jama'a. kuma a shirye suke su ɗauki shawarwarin masana ko ƙwararru daga kowane fanni musamman a fannin ilimi don farfaɗo da martabar ilimi a ƙasar Najeriya har ta zama abun koyi ga sauran ƙasashen Afirka. Shi ne filin ilimi garkuwar ɗan Adam ya shiga neman irin waɗannan shawarwarin kuma ya garza ya tsangaya ilimi ta dattijawa da ci gaban al'umma ta jami'ar Bayero ta Kano inda kuma filin ya sa'ar samun tattaunawa da Farfesa Muhammad Bello Shitu. kuma daraktan yanki na ƙungiyar ƙasa da ƙasa don ciyar da al'umma gaba a Afirka. Wanda kuma ya ba da tashi gudunmawa game da hanyoyi da suka kamata a bi don inganta ilimi a ƙasar Najeriya kamar haka. To farfesa abin da muke so mu sani a nan ne wai wani hanyoyi ne ya kamata a ce gwamnati ta bi don inganta ilimi a Najeriya. Gaskiya matakin farko gwamnati da natsu wajen tattara cikakken bayanai a kan ita wannan matsaloli da ya shafi harkar ilimi inda matsalolin nan sun eh, ya yi yabanya ya ratsa kowane bangare na ilimi daga firamare har zuwa jami'a to matakin farko ya kamar da na jaddada shi ne a zauna a fitar da bayanai a tattara bayanai kan matsalolin nan gaba ɗayanta idan aka samu cikakken bayani to za a samu damar fito da tsare-tsare yadda za a tinkari kowace matsala kuma kamata a kalli matsalan matsayin abin a dunkule saboda a tinkare shi yadda za a warware matsalan gabaki daya kuma ya kamata a kalle shi daga bangarori daban-daban misali harkan ilimin firamare sakandare da ilimin kimiyya da kuma ilimin jami'a ya kamata kowanne a ɗauke shi ɗaya bayan ɗaya a tunkari matsalolin To farfesa in muka duba shi matakin firamare shine matakin farko to wani irin matsaloli ne kuma ya za a yi a shawo kansu? Ita kanta ilimin firamare babban matsalanta a halin yanzu a ci malaman makarantar firamare. Samun ingantattun malamai shine matakin farko. Na san su da yawa ake ana bayanin kudaden da kason kuɗi da ake warewa bangaren ilimi ya karanci eh to wannan yana nan an san da wannan kamata idan aka tattauna matsalolin za a tunkari wannan amma yanayin yadda za a inganta ilimin firamare matakin farko shine a inganta malaman makarantar harkan kwarewarsu wajen koyarwa ya kamata a dubi wannan su da yawa 'ya'yanmu da suke makarantun firamare malaman kansu ba san ma abin da za su koya musu ba ma 'ya'yan namu su koya ba su da dabarun koyarwa mafi yawancin su sannan ba su da daman zuwa karo karatu tun da shi ilimi kamata a ce ko yaushe ana bita wasu da sabbin dabaru na koyo da koyarwa ana dan musu bita su fahimta yawancin bitocin da ake yi idan ka tuntuɓi shugabannin makarantun farai za su bayanin suna shirya bitoci amma in ka je ka nazarci yadda ake gudanar da bitocin nan ba yin su ake dan lalle malaman su koyi makamin aiki ba kamata a kalli wannan a san yadda za a yi lalle a inganta malaman nan na biyu kuma shine shigo da iyaye da al'ummomi cikin harkan karatun firamare idan aka shigo da su na ɗaya a gangamin su fahimci muhimmancin ilimi gangamin su fahimci gudunmuwan da za su bayar wajen inganta ilimin 'ya'yansu gudunmuwan da za su bayar a gidaje da kuma gudunmuwan za su bayar a makarantu idan aka yi wannan aka haɗa da samun ingantaccen malamai to cikin ikon Allah za a fara samun ingantaccen karatu a matakin farko wanda shine zai samu ginshikin samun ɗaliban da za a tura makarantu na gaba wato sakandare. masu sauraron iyakacin shirin kenan a yau sai kuma makon gobe da yarda Allah ku ji mu da ci gaban wannan tattaunawar yanzu a madadin farfesa Muhammad Bello Shitu na jami'ar Bayero ta Kano da sauran abokanan aikina da suka taimaka shirin ya kammala. Da wadda ta haɗa mana sautin kuka ji shi tsab, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Tattalin neman sani kowanne a maza da mata don wazan miƙewa kai ƙoƙarin neman sani don To yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. Yau za mu hora ne da saƙon garba na halikan ba inda ya ce, Ina kira ga dukkan al'ummar Najeriya don girman Allah kada su yi guje-guje tare da ganganci da ƙarafin hawa a murnar zaɓen gwamnoni da na majalisa don kaucewa asarar rayuka da dukiyoyi. Shi kuma Hafizu Balarabe kusau cewa yi muna kira ga 'yan takarar da suka sha kayi a zaɓen gwamnoni da na 'yan majalisu da su yi koyi da shugaba Jonathan na taya juna murna. Muna miƙa saƙon mu ga iyali da 'yan uwa da kuma abokai sakamakon harbin bindiga da wasu sojoji suka yi ma wasu matasa a garin suru a jihar kebbi allah ya ji kansu da rahama ya kuma ba danginsu haƙuri da juriyar wannan rashi da suka yi sako daga malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri sai kuma yusuf mega mai gwambawa daga gombe a najeriya ya ce sashen hausa na a ku bani dama in jinjina hukumar zaben Najeriya wato INEC ganin yadda ta gudanar da zaɓuka lami lafiya a sassan Najeriya baki ɗaya. Allah mun gode maka domin kuwa demokaradiyyar Najeriya ta fara tsayawa da kafafunta Sai kuma Safiyanu Gumel zangon daura inda ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka muna kara wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya akan nasarar da ya ba mu a al'ummar Najeriya ga baki ɗaya akan zaben shugaban kasa da na gwamnoni. Fatanmu Allah ya taya su riko. daga ƙarshe sai kuma sakon yusuf ya yahaya cika inda ya ce alhamdulahi mun yi zaben gwamnoni lafiya mun gama lafiya allah ya ba waɗanda muka zaɓa ikon gudanar da mulkin cikin gaskiya da adalci ba tare da nuna bambanci ba To madalla yanzu kuma bari mu koma ma Mahmud Lalo ya ba mu labarai amma a takaice. To a yau litinin aka fara zaben shugaban kasa a Sudan zaben da ake sa ran 'yan kasar za su sake baiwa shugaba Umar al-Bashir da jam'iyyarsa ta National Congress Party damar komawa a wani sabon wa'adi saboda kauracewa zaben da bangaren 'yan adawa suka yi. Mr. al wanda kotun da ke hukunta manyan laifuka ta ICC ke tuhuma da laifukan cin zarafin bil Adama ya kasance akan karagar mulkin kasar tun daga shekarar 1989. Ya kuma lashe zaɓe a shekarar 2010 zaben da 'yan adawa suka ce an tafka magudi a cikinsa. yanzu aka dai masu kada kuri'a na da zaɓi ne da ya haɗa da shugaban ƙasar kawai da wasu 'yan tsirarin 'yan takara a wannan zaɓe wanda za a gudanar da shi har zuwa ranar laraba ta jibi ƙungiyar tarayyar turai da ƙasar amurka da birtaniya da kuma norway duk sun soki wannan zaɓe inda suka ce rashin samun tsayayyar madogara kan makomar ƙasar ya haifar da rashin siyasar da za ta kunshi dukkanin ɓangarorin ƙasar a cewar jami'ar da ke tsara harkokin wajen ƙungiyar tarayyar turai federica mogherini wannan zaɓe ba zai samar da sakamakon da zai karɓu a duk faɗin ƙasar ba sai dai shugaban hukumar zaɓen ƙasar ta inec farfesa muktar al-assam ya yi watsi da waɗannan koke-koke inda wata hira da muryar amurka ya ce 'yan ɓangaren adawa na daga cikin 'yan majalisun dokokin ƙasar da suka zaɓi mambobin hukumar zaɓen. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma can an jima da daddare in Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr keith ni maryam dauda ki cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga halima da jamila da shirin yau da gobe